having reinforcements from other uh, security personnel. Oh, uh, Let's go. ga sojoji nan ma yaya glass suna kuka ya ne eh ah kar ku damu za mu huda hanya kar ku damu za mu huda hanya mu je kai mu je mana Kaga sun They entered, they entered the bush. You know. Hey, eh, Look at this trailer again. Maybe they have they, they ran away. Oh, they punctured the, the tire, trailer's yeah, tire. Yeah, They, they bust it. Huh? They are not far away from here. Uh-uh. Oh. Ah. Very disappointing. wannan ne za eh cikin bushin nan suka shiga ne eh. eh, cikin bushin nan suka shiga nan cikin rugasa spilion gt ba eh. to abin da ya kawo ni shine jiya an ce an kawo 'yan yan bindiga daɗi sun kawo farmaki nan railway station har har aka ce ministan sufuri ya zo dama aka ce motan shi tawagan shi aka kai hari eh. har wasu suna cewa ya soka ma yana gudu da kafan shi so hakan ya faru gaskiya abun ba haka bane don muna nan gurin muna aiki jirgi ya zo ya kawo fasinja wasu na ta bi hanyar gasa irin private motoci haka dai suna bi ta hanyar mando eh. muna nan shi meti ya riga ma ya ma fita ya wuce eh. don akwai membobin ma da sun dau fasinja sun riga sun wuce eh. sai maga wata farar ilos ta dawo tana hanyar nan ba lafiya ba lafiya sojoji dandanan a take a nan gurin suka nufa gurin don eh. akwai igwa a gurin da aka aji suka nufa gurin sai muka fara jin rugugin harbi da alamun harbi ana harbi ana harbi to akwai mutanen mu su ma da muka kira kwamandan mu nan cikin rigasa sai yabo ayarin shi mota biyu sai suka zo suka shiga gurin suka je nan aka fafata aka kora su Eh. to shi a meci don mayar ga riga ya wuce eh. to amma mutane ta rumors wai an kawo ma railway attack eh. don gaskiya ba ma railway ba ne can hanyar manda ne hanyar da zaka bi roundabout ka je airport yanan gun suke tsawa ya amma sun ma riga sun bar wannan titin sun ma bar wannan titin tukunna ma a meci ya riga ma ya wuce to amma muke ta jin wasu tsokaci daga baya ana cewa wai an kai mai hari an kai mai hari idan abu gaskiya abin da yake ta yawo haka ah, kaman kafan yada labarai haka na twitter cewa aka yi ya sauka da kafan shi ma yana gudu abin da ake cewa gaskiya ƙarya ne don muna nan an kawo motan shi hari ya sauka da kafan shi muna nan ya sauka da ya sauka ya hau moto akwai hilos biyu a gaba akwai hilos biyu a baya sai motar shi a tsakiya hmm. kuma sun wuce lafiya ba wani abu da ya faru ya takaice dai amma dai yan bindiga din sun zo eh sun zo gura amma kuma an kora wajen can baya can baya hanya airport inda jirgin sama yake tsayawa eh, eh. nan gurin ne suka zo suka tsaya kuma kan mashina ne kuma an kora su eh kuma ba ba wanda aka marauni ba wanda aka tafi da shi ba wanda aka marauni kuma ba wanda aka tafi da shi amma an kora su dan kaman ma sun ban mashinan su eh, wannan dan dan wanka ya ce an kawo mashina uku ko eh an ba an ba jami'an tsaro su mashina dan sun gudu sun ban mashina Hey, you Vai, vai, vai. ¡Vamos, vamos! Chineke anwụgono Chineke Chineke mee Chineke Jesus Christ of Nazareth Hey! Jesus Christ of Nazareth Hey! Ndị mmadụ awụgo n'oo! Hey! Jesus. Jesus. And here I have a changer. Hey. Oh my God. Hey. Hey. Oh, again, you know. maybe. Oh, oh, lo, lo. oh my God. Oh my God. Jesus Christ of Nazareth. Oh my God. Jesus Christ of Nazareth. Hey! The mother of I am the mother of Hey! Chineke. Oh my God! Why? Hey! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Jesus! Jesus! Jesus! Wow! Oh my God! Oh! akọsalụ chineke nna merụ ndị mmadụ ebele obinigwe merụ ndị mmadụ ebele jizọs merụ ndị mmadụ ebele ọmịcha agwụkwanụ ọmịcha agwụkwanụ ọnịcha agwụkwanụ nke a wụwa mmebi o Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Dan Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. za mu tura duniya ne ta gani. yau wannan motar da kuke gani jama'a ita ce motar police division na dambam wanda barayi ne sun takura mana a hanyar nan yau ba ran da ba sa tarewa wayannan mutanen da kuke gani a cikin motar nan sun illata su sun kwashe musu kayayyaki da kudaden su da wayoyin su wannan shine abin da muka samu mun samu motar tana nan da dimi da mukulli a jiki da wayan police a kasa a bakin kofar mota ga yaro karami da aka masa illa bude wannan yaron da kuke gani jinjirin nan so barayi ne suka dake shi ina ɗayan ga wani yaro nan karami karami to wannan duniya za ta gani ga wani yaro nan karami idansa to jama'a dan Allah ku gani muna neman gwamnati ta dubi mana kadunmu ni da kaina da nake magana yau sati uku sun mun duka ga shaida a jikina sun kwace dukiyoyinmu da wayoyinmu saboda haka muna neman duniya ta sani ta gane ga abin da police suke mana wannan mun police and police police fito mun bi su police police ne fito mun bi su mu kai magana da su ba su da uniform a jikin su sai mufti suka gudu jeji suka yi harbi suka shiga jeji to saboda haka mu muna neman gwamnati da ta dauka mana mataki ne da gaggawa akan hanyar nan in ba haka ba za mu dauki gaggawa mu ma za mu iya daukan mataki a kansu yawa za mu kai mota kuma gidan sarkin dambam daga gidan sarkin dambam za mu dauke shi zai yi bayani shi ma za mu tura duniya ta gani yawa